Kotun tsarin mulki ita ce babbar koti ga batutuwan zaɓuɓɓuka da tsarin mulki. Kundin mulki ne zayyana hakan. Ya ƙara zayyana cewar kotun tsarin mulki na cikin rukunin kotunan shari'a. A wannan shafin ita ke da hurumi ga batun zaɓe. Amma kotun tsarin mulki na da tarihinta daga jamhuriya ta ɗaya zuwa jamhuriya ta hudu. A lokacin tana rataye ne ga babban kotun koli sai kundin mulkin ƙasa na jamhuriya ta biyar ya girka kotun tsarin mulki. Dawa-dawa ta ƙunsa. Ta ƙunshi mambo mambobi bakwai ɗaya da shugaban ƙasa ke badawa ɗaya majalisar dokoki ke badawa biyu da jujoji ke badawa ɗaya da jami'an bada darasi da bincike ke badawa da ɗaya wanda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na horar hula ke badawa. Wani hurumi ke ga kotun tsarin mulki? Kotun tsarin mulki ita ke da yaunin sa ido ga tabbatancin daidaiton bin ka'idodi na zaben raba gardama na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Kotun tsarin mulki na karɓar rantsuwar shugaban ƙasa kuma tana da hurumi na ba da shaida shaidar ingancin dokoki daidaiton su da yanda kundin mulki ya zayyana inda take dibawa in lalle dokokin da majalisar dokoki ta amince da su suna da daidaito da matakan kundin mulki da kuma diba daidaiton mu'amala da yarjejiyoni na ƙasa da ƙasa an suna daidai da matakan da kundin mulki ya zayyana don ko kundin mulkin mu ya gindaya buƙatar ganin mu'amaloli da yarjejiyoni da za a yi su kasance bisa ka'idar dokokin ƙasa a wani shafin kuma shine kawo daidaitawar jayayya kan hurumin da ke bullowa tsakanin tsangayoyi don ana iya fuskantar inda tsangoyoyi ke samun jayayya wajen hurumin aiwatawa to kotun tsarin mulki ce ke dibawa ta bayyana wanda ke da hurumin da kuma ingancin kundin tsarin tafiyar majalisar dokoki kamin a shiga aiwata shi wa ke iya tuntubar koti da farko shugaban jamhuriya firaminista shugaban majalisar dokoki da kuma kaso ɗaya na rukunin 'yan majalisa cikin goma hakan ya danganci ne da abin da dokokin suka nuna amma dokokin da gwamnati ke batarwa kamin shugaban ƙasa ya sa hannu kan ƙudirin sai an kai su a kotun tsarin mulki a diba su amma su dokokin tsarin hurumai wa'annan shugaban jamhuriya ko firaminista aka baiwa zaɓin aika su a kotun tsarin mulki don dibar daidaiton su wannan ba tilas ba yaya ake tuntuɓar koti neman tambaya ne kawai ba wani cikin ka'idodi na musamman da za a yi ya dangantu da matsayin shugaban jamhuriya firaminista ko shugaban majalisar dokoki Studio